kofar ka ya zo ya iya samun ainihin damar shiga wannan kofar amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada maganin da yake in ka zo kulla ka matukar kayan shi kenan. maganin kuma yana tare da kowa sai dai matsalar Kal'isi fil bayda'i yaqtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu abin kamar ainihin wato wani mawaƙi ne da yake buga misali yace raƙumi ne yake ɗauke da kayan ruwa a bayan shi yana tafiya a sahara amma kishi zai kashe shi Allah ya ba mu alherin da yake za mu iya maganin duk wani shaidanin mutum da aljan amma kuma ya lalasa ba ma amfani da su shi ya sa suke wahalshe mu Allah ya shirya da mu wannan kenan dangane da rikida da sukan yi su ainihin wato zama mutum sannan aljani yakan rikida ya zama raƙumi kamar yadda yakan rikida ya zama ainihin jaki ko saniya ko kare ko kyanwa ko tsaka ko wata halitta makamancin haka aljani yakan rikida ma ya zama fara akwai wani aljanin da ya gaya mana cewa don yana daga cikin abubuwan da za mu tattauna dalilan da yakan sa aljani ya shiga jikin mutum akwai inda aljani kawai zai ganka ne yana sha'awar ya rinka wasa da kai kamar yadda ka san yaro zai ga fara yana sha'awar ya wasa da ita to haka akwai nau'in aljanin da zai ga mutum ya ga kawai yana sha'awar ya rinka wasa da shi ne kamar yadda ake wa kura ainihin igiya a kwankwaso ana wasa da ita to wannan aljani yake cewa in suka ga yaro suna son kawai su fitine shi su rinka wasa da shi sai su rikida sai su zama fara sun san yaro da fara da ya carab ya je zai kama su kuma sai su shige mishi ina fatan mun fahimci wannan to sannan kamar yadda na faɗi ɗin nan aljani yakan rikide zama waɗannan abubuwa akwai aljanin da ya taɓa ba mu labarin cewa ya taɓa rikida ya zama sa a can wajen garin kabo ya zama ƙosashen sa ya rinka yawo a cikin gari ya ce sai mutane su zo sai ce o oh, mai wannan sa ya yi asara in bai basan ba ya ce ina jin su <laughs> ya ce idan ya je ya ga shanu baflatani na kiwon shanu sai ya kauya ba shi guri ya ce saboda idan ya sadu da wannan saniya ba za ta haihu ba yace kaga na cutar da shi kenan sai na ce eh. ya ce sai kauce sai ba shi ce haka ne ta yawo na Allah bai dora wani masifa ya taɓa ni ba balle in cuce shi hannar kida na koma yadda nake wannan ma mun dauka a kasar jama'a da yawa sun samu asalin wannan aljani kirista ne amma ya musulunta alhamdulillahi rabbil alami don cikinsu su kamar yadda zamu zo mu magana akan karkasuwa addinan su akwai waɗanda suke kiristoci ne akwai wanda yake aljani kirista ya shiga jikin shi sai kallafa mai sa cross matukar ba sai mafarki sai ainihin yaga an ce ya daura cross yana daura cross duk larurar da ke damun shi sai ta warki da ya cire cross din nan larurar sai ta dawo mishi za a kawai sai na fahimci aljanin da ke tare da shi kirista ne ana fara mishi karatu sai aka samu ashe kirista din ne kuwa Allah ya kiyaye sannan wannan aljanin da da ya ce ya taba zama saɗin na ya gaya mun ya ce ya taɓa rikida ya zama kare yana tafiya yana gudu sai wani yaro ya ce ga kare ga kare yara suka bi shi suka bi shi amma ba su yi mishi komai ba ya ce to sai ji haushi sai ji sai sa wannan yaro a zababban ciwon kai ya ce amma yaran sauran bai taba su ba shi ko wannan yaro sai sa mai ciwon kai ya ce sai ratse gefe guda ya ce aka zo aka taro aka yi ta jike jika aka yi ta hayaki ya ce ana cewa halaka ya gamo halaka ya gamo ya ce nan dai na ɗan gama wahal da shi na tafi na bashi wuri haka za ka yi mamaki za mu zo mu bayani dangane da adawar da ke tsakanin mu mutane da su ainihin aljanna za ka ga irin cutarwar da suke mana abin duk da ba ka tsammanin aljani zai iya maka zai iya maka wallahi amma duk gaba ɗaya abin da muke so mutane su fahimta aljani zai iya waɗannan abubuwa ne da izinin Allah Allah ya shiryar da mu sannan aljani yakan rikida ainihin ya zama tsaka kamar yadda muka fara bayani a makon da ya wuce shi yasa makon da ya wuce mun dan fara bayani dangane da al'amarin kasancewa ya rikide ya zama tsaka muka dan fara tattaunawa ba mu ce komai akan wannan matsala ba yanzu ne muka zo gabar da zamu magana akai amma kafin sannan sai in jawo hankalin mutane game da rikidar da aljani yake zama ainihin kare da kuma mage wani aljani yana gaya mana ya ce a gaya wa mutane su yi hankali da bakar mage da bakin kare kaga wannan yana gaskata magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bakin kare shedani ne to sannan bakar ainihin kyanwa sai ai ainihin yi hankali da ita bakar kyanwa galiban in kaga bakar kyanwa to aljani ne yake rikide ainihin zama bakar kyanwa amma ba dukkaninta ba amma galiban in sun rikida sukan ainihin zama baka din Allah ya kiyaye to dangane da tsaka aljani yakan rikide ya zama tsaka in ka zo kashe shi in ka samu nasara akan kashe shi to shine ainihin bayanin da muka fare a makon da ya wuce wani bawan Allah ya zo ya same ni ya ce ainihin wannan kasar da muke haɗawa na marasa lafiya sai a bashi yana son ya saurara na ce wannan kasar ya shafi wanda muka yi wa karatu ne mukan ba amma shi ya matsa cewa yana so ashe shi yana tare da aljani bai sani ba da ya karɓi wannan kasa da ya sa wannan kasa yana sawa sai ji gaba ɗayan jikin shi ya canza babu daɗi yana kwanciya bacci sai ga wani mutum ya zo ya ce mishi kada ya sake sa wannan kasa ɗin da ya tashi shi kuma sai ya sa wannan kasa da ya sa wannan da ya ji wannan kasar ya saurare shi ya tashi ya fita sallah asuba ya je sallah asuba shi kaɗai a masallaci ya makara sai wannan ainihin aljani sai ya buge shi a wannan wuri ya gama ba shi wahala sannan sai ya sake shi shine da ya zo ya gaya mana muka yi mishi karatu da muka yi karatu sai aka samu aljanin kalmar da ya fara faɗe kenan ya ce tsaka tsaka na ce ya aka ya ce tsaka ya rikida ya zama ya zo wucewa ne ta bayan ɗakin shi sai ya ji wannan yaro yana karatun Alƙur'ani. ya ce karatun yana ƙona shi amma yana jin daɗin sautin yaron saboda shi kafiri ne shi ba ma guje ne wannan aljanna ya ce sai ya rikida sai ya zama tsaka sai ya zo sai ya tsaya a bangon ɗakin yana saurare sai matar yaran sai ta ce mishi ga tsaka yaron ya ce ba ni son kashe-kashen tsakan na ya ce ga dai tsaka ka tashi ka kashe yana tashi ya buge wannan tsaka ashe ba tsaka ba ce ta faɗo ya iya dukan da zai yi amma tsaka ba ta mutu ba ya je gurza kanta a ƙasa ya duk iya wahalar da zai amma bata mutu ba ya dai samu dama akan ya gutsar bindin wannan tsaka ya je ya jefar da wannan tsaka ya shiga man ɗaki sai kuma sai ga tsakar wannan tsakar da ya sai ganta kuma ta dawo mishi a jikin bango haka to yace sai abin ya fara firgita shi to haka ya zauna sai ya ji kaikayi ya faru a gaban shi haka gaban shi gaba ɗaya yana kaikayi iya yadda zai wajen magani yayi amma bai samu sauki a kai ba matar shi kuma gaba ɗayan jikinta ita ma kaikai ko yaushe soshe soshe to amma sun daure sun kasa ainihin zuwa su yi wa wani bayani akan wannan matsala saboda tunaninka ba zai iya zuwar maka a nan in ba yanzu da abubuwa suke faruwa mutane suke jin su ba wani abin baya faruwa kai tunanin cewa aljami din ne to a wannan lokacin shine wannan aljani yace ya da ya zama mushi kadan gari ya zo ɗaki wata ran ya firgita shi ya firgita shi sai ya ɓata ya nemi wannan ƙadangare ya rasa to haka ya zauna ainihin yana ainihin wahalshe shi yana kuma firgita shi da aka zo aka yi mishi karatu ɗin shine yake yin waɗannan bayanai ɗin to a shahid anan ne. ga wannan aljani ya rikida ya zama tsaka ashe aljanu suna rikida su zama tsaka to ga kuma shari'ar musulunci ta zo karara ta nuna mana mu kashe tsaka to shine wani ya fara aiko da tambaya makon da ya gabata mun amsa wannan tambaya a gurguje amma a takaice ga bayani game da tsaka tsaka annabi sallallahu alaihi sallama cikin hadisin da al-bukhari da muslim suka fitar daga abu huraira annabi ya yi umarni da cewa idan an ga tsaka a kashe ta kashe ta ɗin nan yana da lada mai yawa musamman a duka na fari annabi ya ce za a rubuta a mutum lada ɗari ƙarin dukan da za ka yi mata kana ƙara rage ladanka ne saboda haka ka samu makashi wanda yake duka ɗaya zai kashe ta sai ka ainihin buge ta sai ta mutu ladanka cikakke tabbata annabi ya kawo dalilin da ya sa Allah ya ainihin shar'anta a kashe ta da cewa lokacin da kafirai suka saka annabi Ibrahim a wuta dukkanin dabbobi suna kai gudunmawa akan wannan wuta ta mutu amma ita tsaka tana hurawa da ainihin bakinta don wuta ainihin ta ƙara ruruwa saboda kamar yadda zan zo in yi bayani numfashinta yana da dafi a ciki to yi ce dalilin da ya sa za a kashe ta kenan to wannan shari'a kenan da ta zo ce umarni da cewa a kashe ta idan ka ɗauki littafin alhayawan na al'imamul jahil da kuma littafin hayatul hayawanil kubra waɗannan littattafai sun bayyana ɗabi'u da kuma ainihin munanan halaye na tsaka ga su zan takaita bayani a kansu tsaka muguwa ce da numfashinta da ruwan jikinta akwai dafi a ciki kuma a cikin tunaninta akwai mugunta idan tsaka ta zo ta samu garin gishiri ko sukari ko gari na dawa ko wani abu wanda yake gari wanda ake amfani da shi za ta yi birgima a jikin shi idan ta yi birgima kana ci sai kuturta ta kama ka sai dai Allah a tsare ka wannan daga illar ta kenan idan tsaka ta zo ta same ka kana bacci za ta iya hura idan ka za ka iya makancewa daga haka a halin idan naka yana rufe amma za ta hura shi zai makance daga haka ina fatan mun fahimci wannan wannan kaɗan kenan cikin ainihin illolin tsaka banda kuma wanda yake inda za ta cije ka shi ma da za ta samu dama akan cizon ka za ta iya zuba maka cuta ta kutota to kaga ko don waccan ainihin keta da ta rinka wa annabin Allah da kuma irin wannan ainihin mugun tunani nata da kuma irin dafin da take tare da shi ya cancanta da ya sa duk inda ka ganta ka kashe ta to amma hadarin shine kar ka ji tsoron kuma ko aljani ne ya rikide zama tsaka ka barta ka bar sharri ka kyale ta ta zama bala'i da wanne zaka ji shine sai malamai na ahlus sunna wal jama'a suka kawo mafita game da al'amarinta haka ce duk sanda ka ga tsaka zaka kashe ta sai ainihin yi bismillah sai ka kai mata duka idan wannan tsaka ta kasance tsaka ce Allah ya baka iko akan ka kashe ta shikenan ka kashe ta idan ba tsaka bace aljani ne ya rike ya zama tsaka ɗayan abu biyu zai faru ko dai Allah ya baka ikon ka kashe shi a yana tsaka din shikenan in ka kashe shi a haka in ka yi bismillah ka samu dama akan ka kashe shi idan da wani dan uwan shi aljani a wurin sai ya gudu ya baka gudu shikenan idan ko ka kai mishi duka Allah ya baka ikon ka kashe shi amma baka yi bismillah ba ya zama da wani dan uwan shi aljani a wurin sai make ka sai a kasa gane waye farkon mutuwa kai ko tsakar wannan ya faru da ainihin wani saurayi sahabi wanda yake mun fara tattauna magana akan shi kuma zamu zo mu tattauna insha Allah ta'ala ko kuma in ya kasance wannan tsaka aljanni ce in ka kai ainihin dukan kayi bismillah sai ga ainihin ka doki bango ko kuma ka doki kasa shikenan ya tashi ya baka wuri kuma Allah ba zai bashi iko akan ya cutar da kai ba insha Allah wannan a takaitan takaitawa abin da ya shafi bayani kenan dangane da al'amarin da ya shafi ainihin ita tsaka musamman Allah ya kiyaye to sa'annan aljani yakan rikida ya ainihin zama maciji don daga cikin su ma akwai waɗanda yake aljanu ne amma asali Allah ya halicce su ne akan ainihin halitta ta macizai to amma kuma akwai nau'in macizai waɗanda shari'ar musulunci ta wajabta cewa a kashe su akwai kuma waɗanda ainihin shari'ar musulunci ta ba da umarni akan cewa in an su a cikin gida a nemi ainihin yin magana da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta idan ka ga maciji a gidanka a rana ta farko ba gudu za ka yi ba don gudun ba zai maka amfani ba daurewa za ka yi sai ka tsaya ka ce mishi inda ya kai muni ne ina gama ka da Allah da ka fita ka bar wannan gida don kana firgita ne shi kenan abin da za ka faɗi sai ka ba shi wuri sai ka tafi wani sai ka ga daga nan ya yi kwana ya tafiya ba ka guri shi kenan in ka sake ganin shi rana ta biyu sai ka sake mishi haka in ka sake ganin shi rana ta uku shine sai shari'a ta baka izini da sai ka kashe shi idan ya kasance aljani ne mugu in ka zo kashe shi ka ambaci sunan Allah Allah zai baka nasara akan shi in Allah so ba abin da zai faru in kuma ya kasance dama ba aljani bane miciji ne duk wancan gargadin da kake mishi bai ji ba shi yasa yake ta kai da komowa a gida don haka dan ka kashe shi babu abin da zai faru to macijin da ka gani a cikin gida kenan shari'a ta shar'anta maka da cewa za ka ainihin wato a nemi da ya bar maka gida har gani uku gani na biyu a na uku sai ka kashe shi amma akwai nau'in macijin da annabi ya ainihin shar'anta ya wajabta kai tsaye da an gan shi ko a gida ko a waje a kashe shi kai tsaye ba tare da neman izini ba tare da an bashi izinin ya fita ba wannan ainihin nau'i na maciji shine ainihin wanda za ka gan kore yana rikida yana zama ruwan ƙasa sannan bayan shi haka da wasu layi guda biyu galiban za ka gan shi gajere ne to annabi ya shar'anta wannan an gan shi kai tsaye a kashe shi shar'antawa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da cewa in an ganshi a kashe shi saboda ainihin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ce yana ainihin zubarwa da mace ciki takun ɗan saurara mana wannan maciji idan ya ga mace mai ciki yakan ainihin fesa mata dafi sai cikin ya zube haka kuma idan ya busa a idan mutum yakan yawa da mutum ido to shi yasa sai annabi ya shar'anta wannan an ganshi a kashe shi kai tsaye a gida ka ganshi ko a waje ka ganshi idan a gida ne ba tare da sai ka ainihin nemi cewa da ya fice ba to amma macizan da ake gani a waje waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta cewa ta ainihin a kashe su dalili ya zo a cikin hadisin da Al'imamul bukhari ya ruwaito wanda ibn mas'ud yake cewa suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga ainihin maciji sai ba su umarni akan cewa su kashe shi Sahabai suka bi shi da gudu ya shiga nan ya fita nan suna bin shi in ya je samu wani rami ya shiga sai annabi ya ce ku kyale shi Allah ya tsare shi daga sharrin ku ko kuma Allah ya tsare ku daga sharrin shi shikenan kowa ya sha kenan shi ya gudu kuma kuma ku yi ta kanku sallallahu alaihi wa sallam to wannan a takaice kenan dangane da al'amarin da ya shafi shi maciji kamar yadda ainihin na fara faɗe cewa yana daga cikin sababin da a yi sa annabi ya shar'anta in an ga maciji a gida a nemi da ya fita ainihin a bashi umarni so uku shine hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito a cikin sahihi Muslim a lokacin da ake yakin Ahzab wani saurayi zai tafi gida annabi ya ce mishi ka je ka dubo ainihin amaryar ka mana da rana tsaka ne ya sa kai zai tafi sai annabi ya ce da muna yaƙi da makiya ka ɗauki makami ka tafi da shi to ya tafi yana zuwa sai ga ainihin amarya a ƙofar gida ya zare takobi zai sare ta sai ta ce saurara ka shiga ka ga abin da ya koro ni yana shiga sai ga maciji ya taru ya fasa kai a tsakar ɗaki, ya sa ainihin takobi ya sare shi abu sa'id mai riwaya ya ce ba mu san wanda ya riga mutuwa ba tsakanin macijin da wannan saurayi to shi yasa annabi ya ainihin hana gaggawar kashe maciji in ka ganshi a cikin gida ya ce madina din nan akwai wasu ainihin aljanu sun zo sun musulunta kuma suna rikida suna zama kaza suna zama kaza don haka ku rinka ainihin wato neman izinin su tukuna kafin ku kashe su to wannan daga cikin surorin da shi ainihin su aljanu suka rikida kenan su zama don haka duk sanda ka ga wani abu wanda shari'a ta umarce ka da a kashe idan za ka kashe sai ka ambaci sunan Allah to sai aka yi rashin sa'a wani lokacin mutane suna gafala a makon da ya gabata nake gaya mana wani hadisi da annabi yake faɗi dangane da falalar zikir wani sahabi ya zo ya ce ya manzan Allah shari'o'i na musulunci suna da yawa amma ina son ka gaya mana abu mai sauƙin yi sai ma'aiki ya ce mishi la ya zalu ka ratban bi zikrillah kada ka sake harshen ka ya ainihin wato bushe daga ambatan Allah idan ka je ka bi malamai a hankali yadda suke bayyana ainihin irin addu'o'i da zikirori da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga cewa wannan hadisi lallai zai tabbata ta hanyar duk abin da za sai ka ji an ce maka ga addu'ar da za to amma wani ya zo zai kashe maciji sai zabga ashar shi azzalimi kai azzalimi shi kenan ga wani azzalimin kuma aljanin kusa da kai kana kashe shi shi kuma wancan zai make ka saboda haka ba daidai ba ne ka za ka kashe tsaka ko za ka kashe maciji ko za ka kashe wata dabba da shari'a ce umarni da a kashe ka zo kana ainihin munanan kalmomi ko kuma kana nuna isarka Allah ba a nuna mishi isa sai ka ambaci sunan Allah sai kai wannan abu makon da ya wuce na gaya muku ainihin akwai matar da muka zo mu ne mata karatu aljanu suka zo suna magana a bakinta sai suka ce dalilin shigar su jikinta shine mahaifinta ya zazzaga musu hoda a ka saboda sun rikida sun zama tururuwa sai bi sai bi ya zazzaga musu hoda a ka shine su kuma duk sai suka bi suka nakasa gaba ɗayan family ɗin gaba ɗayan ainihin zuriyar wannan mutum sun nakasa in ba su nakasa ɗan shi ba za su nakasa jika in ba su nakasa jika ba za su nakasa wani ɗana shi haka dai cikin rassan 'ya'yan shi ko jikokin shi babu wanda ba su nakasa ba a ran nan ɗin an zo da mutum uku da ita wannan mata da 'yarta da kuma ɗan wanta an zo da su dukkansu na ƙasassu ne to da aka zo ana karatun shine ainihin suka bayyana ainihin dalili to kaga irin wannan ɗin ma an ka gani in suna cutar da kai za zaka barbaɗa musu hudar sai ka ambaci sunan Allah sai ka baɗa. in ya kasance aljanin ne ɗayan abu biyu ya faru ko dai su gudu su baka guri ko kuma Allah ya taimake ka ka barbaɗa musu ɗin kuma su mutu ba abin da zai same ka saboda ka ambaci sunan Allah Allah ya shiryar da mu sannan yana daga cikin abin da aljani yakan rikida ya zama aljani yakan rikida ya zama ainihin iska ya shiga jikin mutum za mu zo za a yi magana insha Allah ta'ala dangane da shiga da aljani yake yi a jikin mutum amma nan abin da muke kokarin kawowa shine magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam wata annabi yana itikafi sai matar shi safiya sai ta zo ainihin suka tattauna suka yi hira da suka gama hira sai ta taso zai rako ta za su fito ainihin wajen masallaci sai wasu mutane biyu cikin sahabbai suka zo wucewa da suka zo wucewa suka hangi annabi da mace sai kuma sai suka dan daga kafa sai suka yi sauri sai annabi ya marmaza sai ya kira su ya ce ku zo ku duba ku gani mata ta ce safiya bintu huyayye suka ce ai ya manzon Allah ina za mu zargi subhanallahi ce a'a inna shaytana yajri min ibn adama majrad shaiɗan yana shiga jikin mutum yana yawo duk inda jini yake yawo in ya zama shaiɗan yana yawo yana shiga jikin mutum yana ainihin ko ina shaiɗan wanda yake shaiɗan shi a cikin aljanu kan gararru ne don an ce aljanu ya shiga jikin mutum ai wannan ya fi komai sauki shi yasa wani lokacin zai iya sakar wa ainihin da mace jini na nazif jini na istihaba jini ne ta zubar mata an samu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai wannan jini yana zubar mata to wannan zubar jini da ainihin yakan faru yakan faru akwai wanda yake na fabi'a ne wannan ainihin za a iya maganin shi ta hanyar ainihin haɗa zuma da kuma ainihin ciyawa ta kyansuwa a karanta wasu ayoyi a ciki shi kenan ainihin sai a ba mace ta shafe wannan jini sai ya tsaya in ya kasance na fabi'a ne in ya kasance kuma na daga ainihin shaidani ne wanda ya shiga jikinta yake zubar mata da wannan jini to sai an zo ainihin an yi mata karatun alkur'ani ko dai Allah ya taimake mu akan shi ya fita ko kuma yayi magana a tattauna da shi ainihin a kore shi ya fita da izinin Allah saboda haka shedan yana iya shiga jikin mutum ya shiga cikin jinin shi ya shiga cikin bargon shi ya shiga cikin kwakwalwar shi shi yasa sai kaga cewa larurori sukan faru iri iri wani sai kaga jikin shi ya shanye wani jikin ya shanye sai kuma ainihin wani lokaci sai ga yana ta kada yatsa haka haka haka ma'ana shi shaidan ya shiga cikin bargon shi kenan ya je yana ta ainihin sarrafa bangaren da ke kada wannan ainihin hannu nashi zai ga yana ta kada hannun wani kaga yana ta dukan kanshi haka wani ga yana ta ainihin buga kanshi da bango ko kaga yana tafiya yana ta buga kafar shi ko ga yana ta girgiza kanshi abubuwa dai ga sunan waɗanda yake Allah kada ya san iyakar su Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Anas Allah ya kara mishi yarda amma duk da wannan ainihin kudura da iko da Allah ya ba su wajen yin waɗannan abubuwa amma shaiɗanu ɗin ainihin wato Allah ya ba su gazawa da rauni kuma ta wasu fannoni ɗin duk da ainihin iko da Allah ya ba su akan ƙere-ƙere da sauri da gaggawa wajen yin abubuwa akwai abubuwa da dama kuma wanda Allah ya nuna gazawa su kai, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna kaida shaitana kana ba'ifa ma'ana kaidin shaitan ya kasance mai rauni ne duk irin ainihin makircin shi da yake yi da duk irin tasawurinsu da suke yi duk wannan ainihin suna yi ne da izinin Allah amma in an haɗa ƙarfinsu da izinin da Allah yake ba su ma'anan ne sai a ainihin ga cewa al'amarinsu yana da rauni yasa abin da ake so ya shiga cikin tunanin mutane shine da aljanu da shaidanu din nan kai dan adam ka fi su daraja a wurin Allah saboda Allah yana cewa wala kad karramna bani isra'ila abani adama haƙiƙa mun girmama dan adam dan adam yana da daraja da ainihin sharafi da daukaka a bisa ainihin aljanna sannan kuma Allah ya hore maka makami shine alqur'ani wanda yake zaka iya ainihin sarrafa aljani in dukan shi ne kai in umarnin shi ne kai abinda kake so ka hane shi ka hane shi saboda haka ka fahimta da cewa shi aljani din nan bai isa ba kuma bai cancanta ba bai kuma kai ainihin darajar da kai mutum za ka rinka jin tsoron shi ba saboda tun a jahiliya maguzawan jahiliya suna da al'ada ta jin tsoron ainihin aljanu saboda haka suka zo za su sauka a wani kwari da daddare sai su ainihin ce muna roƙon shugaban aljanun wannan kwari ya tsare mu daga makircin mabiyan shi shine Allah yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin min aljinni fazaduhum rahaqa an samu wasu daga cikin ainihin mutane suna jin tsoron aljanu da shedanu shi yasa suke tsara musu girman kai to shi yasa aljani da shedani matukar kasan kai ne biyayya ne ga dokokin Allah karka sake ka ji tsoron shi shi yasa ainihin kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim yake bayani a cikin littafin Shizadul Ma'ad yake aljanu din sun fi shiga mata da yara saboda mata in ta wajen addini ne suna da rauni in mata wajen ɗabi'a ce suna da rauni a busa mazaje sau da za ka samu kafin a samu ainihin aljani ya shiga jikin namiji biyu za a samu mace guda hudu tana tare da shi kuma saboda akwai rauni tare da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta wajen addini da kuma rauni na wajen ɗabi'a wannan kowa ya gani a surance ɗabi'ar da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya na mace ba kamar namiji yake ba to kuma shi aljani yakan dubi wane ne ya fi mishi saukin shiga ko kuma saukin hawa sai ainihin je sai ya fitine shi Allah kiyaye to sa'annan kuma duk da irin wannan ainihin wato iko nasu na waɗannan tasawurat ba su da iko ba su da dama akan bayan Allah waɗanda ainihin suke da biyayya ga Allah sai dai in Allah ya nufi da su samu dama akan ainihin wani bawa daga cikin bayan Allah kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allahu daga cikin dalilan da yakan sa ainihin shedani ko aljani ya shafi mutum ko ya shige shi akwai ainihin sabon Allah ma'ana kaucewa shari'ar Allah ko kuma ainihin rashin baiwa ainihin shari'ar Allah muhimmanci to amma akwai kuma sanda Allah zai nufi da ya jarabce ka ne sai ya sa ainihin shedan ya shafe ka ko kuma ya sa maka wata cuta to ta wannan bangaren ne ya faru da annabin Allah annabi ayyuba annabi ayyuba ba laifi yayi ba ba sabon Allah yayi ba amma Allah ya jarabce shi ne sai ba ainihin shaytani dama akan ya shafe shi shi yasa Allah yake cewa wazkur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin wa azab ka ainihin bawan annabi ayyuba wanda ya kiraye Allah madaukakin sarki ya kiraye ubangijin shi yace ya Allah shaytan ya ainihin shafe ni ya sa min cuta da wahala yana azabtar da ni wannan na annabi ayuba ya faru ne ta hanyar jarabawa ce Allah ya ɗora mishi ba dan yayi zunubi ba to bayan Allah na gari waɗanda suke da imani matukar imani babu yadda za a yi ainihin shaiɗani ko aljani ya samu ainihin iko a kansu sai dai in ta hanyar jarabawa kamar yadda muka yi bayani sannan shi yadda ka kasance da ƙarfin imaninka da biyayyarka ga Allah idan ka saki hanya ko da kaɗan ne a daidai wannan lokacin Allah zai iya ainihin ba da dama a kan shekan ya samu iko a kanka ko kuma wani aljani ko makamancin haka shi ya sa malamai na salaf suka ce sai ka ainihin duba ka gani kai musulmi wanda kake da ƙoƙarin kula da shari'a ka yi a hankali mai yiwuwa kana da makiya waɗanda yake kullum suna nan suna harin ka da makirci da asiri to kai taka tsantsan akan diman tabbin shari'ar Allah saboda kada a samu wani lokaci ka ɗan kauce kaɗan ya yi daidai da lokacin da suke maka wannan kulumboto ko kuma asiri sai kama ka a lokacin sai a rinka mamaki yaya wane yana da bin shari'ar Allah kuma aka yi mishi asiri ya kama shi to zai iya faruwa haka ta hanyar jarabawa ɗin ko kuma ta hanyar an samu wani lokaci ka kauce a daidai wannan lokaci da ka kauce kuma makiyan naka ya yi daidai da su ne maka wannan ainihin asiri sai ya kama ka Allah ya kiyaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah maɗaukacin sarki yana tare da alkali wanda yake mu'mini ne matukar bai kauce daga hanya ba amma yana kaucewa daga hanya sai ainihin shedan sai rungume shi shikenan sai ya ci gaba da batar da shi sannan a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labarin wani malami wanda shi da kanshi Allah ya tabbatar da cewa wannan malami ne Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka karanta musu ko ka ba su labarin wanda muka bashi ayoyin mu Allah da kanshi ya tabbatar da cewa ya bashi ilimi amma sai ya fita ya fidda kanshi daga ainihin waɗannan ayoyi na Allah ma'ana baya aiki da su fa'at atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi kenan sai batar da shi fa kana min al ashe duk iliminka da tsoron Allahrka da bin shari'arka lokacin da kuma ka kauce sai ainihin shaytan sai ya samu ainihin nasara akan ka amma tare da haka kuma in ka tsaya akan bin shari'a akan samu ainihin shaytan ma in ya ganka ya gudu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wata rana ana zaune a wani majalisi haka sai sai na umar sai ya tinkaro sai wasu mutane duk sai suka kauce suka gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedanin mutane da aljanu suna gudu in suka ga sayyidina umar kamar yadda waɗannan suka dare suka gudu haka aljanu ma shedanu da suka ga umar sai suka gudu saboda ƙarfin imani na sayyidina umar annabi ya ce idan umar ya kama hanya yana bi shedan in ya bi wannan hanya sai ya koma ta fi ƙarfin shi fa radiyallahu ta'ala an umar to wannan kenan sa'annan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa bawan Allah mumini yana iya rinjaya ainihin shaidanin da yake tare da shi ya rinka jan shi yana sarrafa shi sai inda ya da shi kamar yadda kake jan raƙumanka a halin tafiya saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan cewa babu wani daga cikin ainihin mutane sai ya kasance yana da wani ainihin shaidani wanda aka wakilta don ya ɓatar da shi sahabbai suka ce har kai ya manzan Allah ya ce hanni sai dai Allah ya taimake ni akan nawa ina kuɗuta daga sharrin shi ko kuma ya musulunta don haka baya umarni na sai da aikin alkhairi to sai da malaman aqida suka zo suka bincika shin ya halatta ka roki Allah Allah ya sa naka shedanin ya musulunta a Sheikh ufamin a cikin fatawa ɗin shi cikin mujalladi na farko yace malamai sun tabbatar da cewa bai halatta ka roki Allah da cewa Allah ya shiryar maka da shi ba sai dai kai kai ta kokarin bin shari'a din in Allah ya taimake ka akan ainihin ya shiryar da shi kenan. amma ka ce a shiryar maka da shi kana ta addu'a ma'ana kaddara da Allah ya kaddara akan ka kamar kana son ta kauce kenan abinda malamin ya faɗi kenan wallahu a'lamu bis-sawab to wannan kenan sannan duk da ainihin ƙarfi da iko na su waɗannan ainihin aljanu da shaidanu da ake magana zuwa da mu'ujiza abu ne wanda yake ya gagara gare su ma'ana kamar mu'ujiza ta alkur'ani ko makamantan shi wannan abu ne wanda yake sun kasa ainihin kawo shi saboda Allah maɗaukakin sarki yana ainihin bayani a cikin alkur'ani ya ce wa ma ta bihi shayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun Allah maɗaukakin sarki ya ce bai kamata ba zai yiwu a ce ainihin shaidanu ne suka saukar da shi wannan alkur'ani ba sai Allah ya ce kuma ma ba za su iya ba a shahid kenan ma'ana shaidanu ba za su iya saukar da ainihin alkur'ani ba ashe duk karfin nan nasu da dabarun nan nasu da iya kai da komowarsu ba za su iya zuwa da wata mu'jiza wadda ake annabawa suke zuwa da ita ba don da za su iya zuwa da ita to yadda yake suke da buri na batar da mutane sai su ta zuwa da surori da abubuwa da annaba suke zuwa da su don su samu su batar da mutane to sai Allah bai ba su iko akan wannan ba sannan Allah madaukakin sarki yana cewa kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ya ce ka gaya musu da cewa da za a ce aljanu da mutane mafi fasaha su su haɗu akan su zo da ainihin irin wannan alkur'ani ba za su zo da irin shi ba ko da za su haɗu suna gudunmawa taimako a tsakaninsu ma'ana ba za su ainihin iya zuwa da wata mu'ujiza ba wadda ta kama da mu'ujizar annabawa balle ma ainihin su zo da alkur'ani mai girma wanda yake ainihin dama shi wannan gagaraba don duk wasu masu ainihin wato gasa ne Allah ya shirya da mu to a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya mafarki ya gani to ni ne ya gani don shaidan baya surantuwa da surata ya zo ya bayyana wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito shi da sauran malamai to menene wannan hadisi yake nufi wannan hadisi yana nufin duk sanda ne mafarki na ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai in ba da labari na ga annabi malamai sun yi fassara dangane da wannan hadisi ka je ka ɗauki sharhin wannan hadisi a cikin littafin fathul bari na al-imam al-hafiz ibn hajar al da kuma al-hafiz aini suka ce abinda wannan hadisi yake nufi shine duk sanda kai mafarki da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka samu malamai waɗanda su ne suka san siffa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karanta littattafan da suke bayani akan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu tirmidhi ya yi littafi shama'ilul muhammadiyya ibn kafirin shi ma ya yi littattafai ne waɗanda suna suranta halitta annabi sallallahu alaihi in ka je wannan mafarkin da kai sai a gwada a gani ya yi daidai da yadda aka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce ya yi daidai da abin aka siffanta annabi sallallahu alaihi sai aka ga ya yi daidai sai a ce alhamdulillahi to menene annabi sallallahu alaihi ya zo maka da shi me ya gaya maka a cikin mafarki ɗin in aka ga ya zo maka da wani abu ne wanda yake yana ƙara ƙarfafar ka akan abin da yake dama annabi ya zo da shi ido biyu a faɗake sai a ce to wannan annabi yana ƙara ƙarfafa maka wannan abu gaskiya ne ka ci gaba da bin shi in aka ga ya zo da wani abu wanda ya saba abin da annabi ya karantar a tsakanin shekara ashirin da uku ɗin nan ido biyu a faɗake sai a ce wannan ba annabi bai ne kai gani sai ainihin kai hankali mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mafarki da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai daga kayi mafarkin kaga annabi sai ka ce kaga annabi ba ni ban taba ganin annabi ba a lokacin da yake da rai kai baka taba ganin shi ba shedan zai iya shiga wata sura ya zo ya ce maka shine annabi sai kuma ka yadda akan cewa shine annabi tunda kai baka san annabi din ba ba sai ka yi wannan magana kai tsaye da ainihin sahabbai ake maganar su kuma waɗanda suka karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shedan zai iya surantuwa da wata kama daban ya zo ya same ka kai da baka taba ganin annabi bai ce maka ainihin shine annabi ya kuma baka wani abu ainihin ka karba wannan ya zo a cikin majmu'ul Fatawal kubra ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na goma sha uku Ibn Taymiyyah ya ce a lokacin da hallaji ya rasu sai wani shaidani sai ya rikida sai ya zo wa ainihin almajiran hallaji da sura ta hallaji ɗin da ya zo sai ainihin ya ce musu shi ne malaminsu ya yi Fati amma ya dawo sai almajirai suka yi ta manna malam ya mutu ya dawo to me ya zo da shi sai zo musu da wani littafi sai ya ce wannan littafi shi na zo muku daga wurin ubangiji duk abin da ke ciki ku aiki da shi ibnu taymiya ya ce sai wani almajiri cikin almajiran ainihin da suka gaji wannan ainihin wato littafi sai ya kawo mishi sai ya duba ibn taymiya ce ya saba ganin rubutun aljanu da shaidanu yana gani sai ya ce wannan ainihin rubutu ne na aljanu sannan duk abin da ke cikin wannan littafi gaba ɗaya. ya saba wa shari'ar da ta zo a cikin alkur'ani da hadisi ma'ana kaga ba hallaj bane amma ya rikida ya zo musu da ainihin sura ta hallaj ya zo musu da littafi ya saba wa dokar Allah gaba daya ya ce ainihin gashi su yi aiki da wannan sun sun yi aiki da wannan gaba ɗaya ba su yi aiki da shari'ar da annabi ya zo da ita ba kenan gaba ɗaya sun lalata rayuwarsu inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa haka Allah ya ce dan maki ne gare ku kuma ku rike shi akan matsayin maki din Allah ya shiryar da mu to dan haka sai mutane sai su lura wajen mafarki game da Annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice ka ji abin da malamai suka ce sai ka duba ka gani shin Annabi din ne ka gani a mafarki to ka je ka binciki sifofin kuma me baka in ba haka ba ka rabu da abin da ka gani a mafarki ka zo ka ɗauki abin da annabi ya karantar ido da ido baki da baki sahabbai suna saurare kuma malaman hadisi suka ruwaito wannan ya fi garanti kuma ya fi tsafta Allah ya shirya da mu sannan yana daga cikin abin da na faɗi a ɗazu cikin bayanai na farko-farkon wannan muhabara ta yau cewa shaidani zai iya ainihin buɗe ƙofar ka ya shiga ko kuma wani fantimoti naka ko makamancin haka to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk sanda za ku ainihin rufe kofa ko za ku rufe murfin wani abu ku ambaci sunan Allah ya ce domin shaidani ko aljani baya iya buɗe ƙofa ko kuma wani abu da aka rufe da sunan Allah shi yasa duk sanda za ka rufe kofar ɗakinka kofar gidanka sai ka ce bismillah sai ka sa sakata kenan babu abin da zai same ka insha Allah idan ka zo kwanciya sai kai alwala ka karanta suratul zumari ka karanta suratul isra in ba za ka samu dama ba sai ka karanta amanar rasulu zuwa ƙarshe ko ka karanta ayatul kursi insha Allah a wannan dare kuma ba za ka yi mafarki mummuna ba Allah ya shiryar da mu wannan ainihin a takaice dangane da abin da ya shafi illoli da su ainihin shedanu sukan ainihin iya yi kenan ga ɗan adam ta hanyar ainihin shiga gidan shi su mishi sata ko kuma wani abu makamancin haka su sai magana ta gaba shine shin wai aljanu da shaidanu suna mutuwa ko kuwa ba sa mutuwa wasu suna cewa aljanu ba sa mutuwa haka shaidanu ma ba sa mutuwa amma a ƙashin gaskiya wannan ra'ayi ne wanda yake ainihin an faɗe shi da ne kawai ya saba wa nassin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa din nan za a waye gari a gaba bushi wa yabqa wajhu rabbuka rabbika dhul jalali wal ikram sai ainihin zatin ubangijinka shi kadai zai wanzu saboda haka daga cikin waɗanda ke rayuwa a bayan ƙasa ɗin nan su aljanu da shaiɗanu kuma Allah ya ce duk abin da ke bayan ƙasa ɗin nan za a waye gari babu shi ya mutu kenan saboda haka wannan aya a zahirin umuminta tana tabbatar da cewa ashe ainihin shaiɗanu da aljanu suna mutuwa sannan kuma hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a yake cewa A أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت النبي يكن يا الله إنا buwayarka ka tsare ni. Allah kai ne wanda kake rayayye ba ka da abin ainihin wato babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai kai kadai ba ka da abokin tarayya ya Allah kai kaɗai ne wanda yake baka mutuwa wal jinnu wal insu yamutuna da aljanu da mutane suna mutuwa ashahir kenan a cikin wannan hadisi aljanu da mutane manzon Allah ya ce suna mutuwa amma dangane da gwargwadon ainihin shekarun da suke yi a duniya Allah maɗaukakin sarki bai ba mu labarin ga iya ainihin shekarun da suke a duniya ba na'am sai dai an samu alkur'ani ya tabbatar mana da cewa shedan ya roki Allah da ya bashi dama akan cewa ya wanzu har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama Allah ya ce ya je za a saurare shi har zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne ga Allah to shi shedan Allah ya nuna mana cewa Allah ya ainihin bashi dama ta tsawon rai har zuwa wannan lokaci amma su sauran aljanu da shedanu Allah ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su bayyana mana iya shekarun da sukan yi a duniya ba to sai dai a zahiri aljanu suna rayuwa doguwar rayuwa fiye da ainihin rayuwa da ainihin mutane suke yi don akwai wani ainihin aljani da muke magana da shi na tambaye shi cewa shekarar shi nawa ce shekarar shi dubu ɗaya. na ce wani matsayi yake da shi a cikin su aljanu ya ce shi saurayi ne uwar shifa eh, ai abin mamaki wa in ajab uwar shi ce shekarar ta dubu biyu uban shi kuma shekarar shi dubu shida wallahu ala kulli shay'in qadir yace ainihin suna ainihin wani dutse ne ya faɗa mini garin amma ba ni iya rike sunan garin amma mun ɗauka a kasar a can ainihin plateau uban shi yana da shekara dubu shida uwar shi tana da shekara dubu biyu shi kuma yana da shekara dubu ɗaya ma'ana kaga tun kafin zuwan annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mahaifin shi kenan amma ya musulunta shi mahaifin sunan shi abubakar shi ma ainihin ɗan sunan shi abubakar wallahu ala kulli shay'in qadir to daga cikin ayoyin da suke tabbata mana da cewa ainihin wato su aljanu da shaytanu suna mutuwa inda Allah yake cewa kullu nafsin ba'iqatul maut duk wani rai sai ya ɗanɗani mutuwa kullu a ka'ida ta usul idan ta taso suna wanda yake munakkar to ta amma mai dukkan jinsin wannan ainihin abu da ake magana saboda haka da Allah ya ce kullu nafsin ya kawo shi ya ce nafs bai ce annafsu ba to ya nuna duk inda wani rai yake sai ya mutu kuma duk ran da ya zo mutuwa sai ya ji ɗacin fitar wannan rai saboda haka har annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo mutuwa sai da ya ji babu daɗi wa salawatullahi alaihi shi yasa zai yake cewa walau ta ad-dunya hidin na wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawama ga wani ai kowa san wanda zai dawama ba sai an faɗa ba ma ko to alfaza zai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta wa alfaza zai to wannan kenan sa'annan an samu Khalid bin Walid annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi zuwa wurin gunkin Uzza ya je ya kashe ainihin shedaniyar da ke wannan wuri ka san waɗannan gumaka nasu na jahiliya kowane gunki ainihin akan samu wani aljani ya zo ya shiga cikin shi shi zai rinka magana don me don waɗannan mushrike su ƙara ruɗuwa akan cewa waɗannan gumaka tabbas alloli ne shi yasa in zaka tafi kasuwanci zaka zo ka ainihin zuba musu hadaya ka nemi fa'a ina fa'a take ta gabashin gari za ka fita ko ta yammaci ta shi yasa har a jahiliya kai su, ko da yake shi iskancin shi ma ya kange shi daga bautar gunkin gunkin ma baya bautawa shi to amma ranar da aka kashe mahaifin shi ka san ko yan iska yanzu in uwar shi ta mutu zai ga ya dan yi nadama sai ga ran nan za gan shi da doguwar tasbaha da doguwar riga haka Eh, saboda shi ma yana ga tunda ta cinye uwar shi mai za ta cinye shi da wuri to imrul qais nan sai ya koma kuma ga gumaka yana neman sa'a zai je dauko fansa an kashe mahaifin shi da gaci ne ya ɗora wa mutanen shi ainihin haraji harajin ya musu nauyi sun kasa biya shine suka bi dare sai suka kashe shi shine shi kuma ya ce zai je ya ɗauki fansa amma sai ya tafi gumaka su ba shi sa'a da ya je zuba yan kuɗin da zai zuba don a fito mishi da jawabi sai aka fito mishi da jawabi akan cewa babu nasara sai sake ainihin zuba waɗannan kuɗi kashe gari sai aka sake zubo mishi da jawabi akan cewa babu nasara to menene a shahid a cikin wannan kisa da na kawo shine wannan sai aka sake watso mishi alkaloma cewa babu ainihin nasara sai kama alkaloman ya karya ya maka gunkin a fuska ya ce lau abokan kutila ma mana ake da mai gidan ku aka kashe aida baka hana ji a ɗauko fansa ba sai ya tafi to Khalid bin walid ya je ya kashe wannan ainihin aljana da ke wannan wuri a lokacin da ya je buge wannan ainihin gunki na Uzza sai ya ga ainihin wata mata ta suranta gare shi Allah ya bashi nasara akan ya kashe ta da izinin Allah wallahu ala kulli shay'in qadir wannan a takaitan takaitawa su ne ainihin abubuwan da na shiryo waɗanda ainihin za mu tattauna a yau insha Allahu kamar yadda ainihin na gaya mana tun farko saboda muna son ainihin a samu dama na cikakkiyar dama ta amsa tambayoyi saboda maudu'in da za mu kama mako na sama insha Allahu muna son mu kama maudu'i akan shigar aljani jikin mutum da kuma yadda ake fitar da shi ta hanya ainihin da musulunci ya zo da ita da kuma bayani akan hanyoyi na shirka da sauran addinai insha Allahu. wannan a takaitan ainihin takaitawa kenan abin da ya shafi bayani dangane da halitta ainihin ta aljanu da makamantansu Allah ya shiryar da mu amma da Allah muna fatan duk wanda ya halarta wurin nan da Allah ya zauna inda yake har sai lokacin da aka yi addu'a aka tashi da Allah muna fatan haka malam akwai tambayoyi din ne to bismillah a saurara da Allah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akwai wasu tambayoyi waɗanda aka rubuto waɗanda muka takaita su a nan ta farko an riga an ta saboda haka ba za a karanta ta ba ta biyu tana cewa menene bambancin dodo da aljani to bambanci akan dodo da aljani kusan abu ɗaya ne sai dai aljani ɗin kamar yadda muka faɗi wato halitta ce wadda ainihin mun riga mun yi bayani a kanta to a cikinsu ne akan samu wannan ya rikida ya zama shaidani wannan ya zama ifrit to daga cikinsu ne akan samu wani ya zama ainihin abin da bahaushe ke kira dodo ko fatalwa ko makamantan haka ya zo yana ainihin firgita mutane akan hanya ka gan shi da doguwar halitta haka haƙoran shi ga sunan da tsinin cako-cako ma'ana wannan sanannen abu ne cikin ainihin a jahiliya cewa ainihin akwai wata halitta wadda ake kira dodo amma ba wani abu bane aljani din ne yake turanta ya zama da irin wannan ainihin halitta din Allah ya shirya da mu a tambaya ta uku menene hukuncin mai neman biyan bukata a wajen dodo to neman biyan bukata a wajen dodo bai halatta Allah ya kiyaye ta hudu menene neman ah, muna neman ƙarin bayani akan abin aljini wanda aka ce ana suna aure ne akan auratayya ta aljanu eh, ai shine wannan abin da zamu zo mu tattauna mako na kamar insha Allah ta'ala ba mu zo kan akan aurata ai dama ne magana tun wancan mako hmm. auratayya akan ai tsakanin mutum da aljani za a zo ai magana akan insha Allah rana ita yau ah, kin ko akwai wasu alamomi da za a iya gane cewa mutum yana da aljani ba tare da an mashi karatu ba eh akwai alamomin da ake gane mutum yana tare da aljani ko da ba a yi mashi karatu ba daga cikin alamomin shi ne mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro kamar mutum ne mafarkin gashi ya gangaro daga wani tudu yana gangarowa daga tudu ko kuma yana kwance ji ana jin ana jan shi zuwa wani rami ko kuma yana tafiya ido biyu sai ji yana tafiya kamar ba akan kasa ba ko kuma ya ainihin bacci sai ainihin rinka yin mafarkin ana ɗaukar shi ana ainihin yawo da shi ta waɗannan hanyoyin akan fahimci cewa mutum yana tare da aljani wannan ta wajen bacci ce ta ido biyu kuma akan fahimci mutum yana tare da aljani ta hanyar a ga wani lokacin aljanin yana make shi yana ainihin yin maganganu a bakin shi sai ka ji aljanin yana magana a bakin mara lafiya kamar wani da ya zo ya kawo larura a kan mahaifiyar shi ga ainihin irin alamomin da yake damunta sai ya zama bani nan sai aka ɗauki kaset sai aka bashi aka ce zai sa mata da ya zai sa mata wannan kaset ina jin a shekaran jiya kenan dan jiya ya zo yana bayani da ya zai sa mata wannan kaset sai aljanin ya make ta shi ma sai ya ci gaba da karatun alkur'ani ya ci gaba da karatun alkur'ani na surorin da yake shi wannan bawan Allah ya tabbatar da cewa mahaifiyar nan tashi bata iya wannan karatu ba da kuma murya ta kira'a kamar balarabe wanda ya tabbatar baban shi bata iya wannan karatu ba bayan kuma ya gama wannan karatu ya zo ya goce da larabci wanda ya san mahaifiyar shi bata iya larabci ba wannan alama ce akan cewa ainihin ashe tana tare da aljanu din Allah ya shirya da mu Ah, wakin gaskiya ne cewa wasu da tsuntsiya za a kashe tsaka a'a ba sai da tsuntsiya ba a kashe tsaka ba sai dai ina ganin bahaushe ya sa yana kashe eh, tsaka da tsuntsiya ne saboda shi ne makami mafi kusa da shi a lokacin da ya ganta da kuma kasancewarta tana da zafi ko kuma ainihin tana da yawa yadda za ta taimaka wajen kashe tsaka ɗin da gaggawa babu laifi don ka sa tsuntsiya ka kashe ta ko wata sanda amma karka canfanta cewa lallai ɗin sai da tsuntsiya ba a kashe ta to kaka wani abu kuma ah, don Allah wace aya ce za a karanta ma mace in tana zuban jini eh to wannan sai ku mana haƙuri kuma sai mun zo za mu yi bayani akan sa za a yi bayani insha Allah ta'ala shin in aljani ya shiga cikin mutum saboda yana son sa shin yakan wahalar da shi ne kawai ah, da nufin don yawon halar da shi ne kawai ko ko saboda wani abu ne da yake so daga wajen mutum ɗin to da dama wani aljanin zai shiga jikinsa akan yana son ka ne kuma shi zai rinka maka wasu abubuwa wanda yake shi yana ganin ba cutarwa bane amma kuma kai cutarwa ce gare aljani zai iya shiga jikin mace saboda yana son ta sai hana ta aure kaga cutarwa ne gare ta amma shi yana ganin dan menene zai barta sai aure saboda yana santa kaga so ne ka haka amma kuma cutar da yake akwai aljanin da zai shiga ainihin jikin mace ya hana ta ɗaukan ciki saboda in ta samu ciki din nan wai yana ga kuma shi kenan surar jikin halittar halittar jikinta za ta lalace to son da yake mata sai ainihin sa shi ya hana ta ɗaukar ciki ko kuma ya shiga jikin ɗa namiji ya hana shi aure ko ya hana shi wasu abubuwa waɗanda ainihin za su canza rayuwarsu daga yadda yake soyayya din da aljani yake maka yakan kawo ya maka haka amma kuma yakan waye gari ya zama cuta gare ka kai sai tambaya ta ƙarshe wacce za mu iya yi yanzu shine akan shin ko akwai waɗanda za a iya zuwa wurin su yanzu don neman fassara mafarki eh akwai waɗanda za a iya zuwa wurin su su fassara mafarki ai wannan tambaya tana da matukar muhimmanci wato abin da nake so mutane su fahimta ya jama'an musulmi kada mai wa addinin musulunci jafa'i mu ɗauka cewa ba za a sake samun wasu bayan Allah masu tsarkin zuciya ba ba za a sake samun wasu waɗanda yake zaɓaɓɓun waliyan Allah ba ne kar da mutane su taɓa ɗaukan tunani a zuciyarsu game da haka har duniya ta tashi duk yadda ainihin zamani ya lalace to za a samu wasu suna nan su jararru ne tsakaninsu da Allah saboda haka Allah ya sanar da su ilimi na alkur'ani ya sanar da su ilimi na sunna za ka iya yin mafarki kuma ka je ka zauna su fassara maka wannan mafarki ba tare da bokanci ba ta hanya wadda yake sunna ta yadda da ita an samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan yi sahabbai sukan yi haka kuma an samu manyan malamai suna yin haka tun farkon musulunci har zuwa yanzu akwai waɗanda Allah ya hore musu shi yasa a shehu usmanu Danfodiyo ƙarshen karshen Usunna sunna yake cewa ba daidai ba ne ka yi mafarki ka ƙi zuwa ma a fassara maka wannan mafarki ɗin ma'ana in ka yi mafarki wanda ka kasa gane ma'anar shi sai ka je ka samu wani malami mai tsoron Allah sai ka nemi da ya fassara maka wannan mafarki ɗin to amma akwai littafi wanda yake an danganta shi da nabulsi wallahu a'lam bi sihhati nisbatihi ilayhi ko ya zama shi yayi shi ko ba shi yayi shi ba akwai wanda an danganta shi shi ma ga ibnu sirin na fassara mafarki ne waɗannan littafai in kai mafarki duk mafarkin da kai sai ka dubi harafin sunan wannan abin da kai mafarki na farko sai ka ainihin ɗauka misali sai kai mafarkin ainihin tsuntsu sunan tsuntsu da larabci a tsairu sai ka dubo harafin fa sai ka dubo a tsairu shi kenan sai ga fasara maka mafarkin tsuntsu yana nuna kaza yana nuna kaza yana nuna kaza yana nuna kaza to wannan zai iya zama daidai kuma zai iya zama bankaura shi yasa abin da ya fi daidai shine ka je ka samu malami ya zauna ya maka tambayoyi sannan sai ce mafarkin ka fassara shi kaza fassara shi kaza fassara shi kaza wata rana wata dattijuwa ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imam abu dauda da nasa'i suka rawaito hadisi sahihi ta zo ta ce safiya ce gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce na yi mafarki na ga wani abu ya taso daga jikinka ya shiga ɗakin fatima daga ɗakin fatima kuma sai ya shigo ɗaki na sai annabi ya ce eh ki kwantar da hankalinki ba wani mugun abu bane ma'anar wannan mafarki shine Fatima yata ce za ta ainihin haihu in ta haihu kuma ke za ki renan wannan yaro shine fassarar wannan abu da ya fito daga ɗaki na ya shiga ɗakin Fatima ya taso daga ɗakin Fatima ya shiga ainihin ɗakin ki to kaga wannan annabi ya fassara mata mafarki kuma fassara mafarki din annabi bai ce khususiya ne gare shi shi annabi ba kawai saboda wata ran wani ya zo ya ce ya yi mafarki annabi zai fassara sai abubakar ya ce ya manzan Allah ka ban mana in fassara abubakar ya fassara ya dace a wani wani kuma ya kuskure wajen fassara din sannan kuma an samu malamai suna yin fassarar mafarki kuma yana zama daidai din to amma siffar wanda zai fassara mafarki din shine dole a samu mutum wanda yake a zahiri ana ganin wannan mutum yana da kyawawan ɗabi'u da tsoron Allah da kuma fahimta ta alkur'ani da sunna sannan da fahimtar ɗabi'un mutane fahimtar ɗabi'un mutane ɗin nan tana da muhimmanci wajen fahimtar fassarar mafaki alimamu muhammad bin sirin yana zaune wata ran sai wani ya zo ya ce mishi algafata malam na yi mafarki na ji ana kiran sallah sai ya ce mishi fassarar mafarkinka shine za ka tafi aikin makka alhamdulillahi rabbil alamina ko an tsare kenan kai za ka samu zuwa shikenan ana zaune a wannan majalisi sai wani ya zo ya ce akramakallahu na yi mafarki na ga cewa na ji ana kiran sallah sai ce kai kuma za ka yi sata a yanke hannunka sai ɗalibai sai suka yi shuru sai suka ce ala gafata malam wancan ya mafarkin kiran sallah ka fassara mishi cewa zai je aikin makka wannan ya mafarkin kiran sallah iri ɗaya kenan kuma ka ce zai sata a yanke hannun shi ya ce eh wancan mutum na farko mutumin kirki ne bawan Allah shi yasa na fassara mishi wannan mafarki a ƙarƙashin ayar da take cewa wa azzin sinnasi kai wa mutane shela ka taho aikin hajji ka ba aya ta alqur'ani cikin suratul anbiya ko wannan ke cikin suratul hajji cikin suratul hajji wannan kuma yace mutumin banza ne ya zo mafarkin yana jin kiran sallah shi yasa na fassara mishi a ƙarƙashin ayat da ta zo cikin suratu yusuf wa azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum lasariquna me shela ya shela ko azzana ayyatuha al'iru innakum lasariquna ay wa anta ahadu sariqina to kaga sanin ainihin ɗabi'ar ɗan adam ilmin nafs psychology yana da amfani wajen fassara sanin fassara mafarki ɗin ke to ashe ba kowa ne zai iya fassara mafarki ba to ga littattafai da aka fassara na mutumin kano ɗin nan ko malam mai jallale ne ko shi ma daga waɗannan yake ɗaukowa na na nabulsi ɗin shi ne ta'atirul manam na nabulsi na'am to kamar yadda yake wannan matsalar ta fassara mafarki ba kowa yake iya ta, ba sai wanda ya zama yana da masaniya akan ɗabi'u na mutane da kuma ya san ainihin ilimi na shari'a haka matsalar da za mu zo mu tattauna rana ita yau dangane da shiga aljani jikin mutum da kuma fitar da aljani daga jikin mutum sai mutumin da ya san alkitabu sunna sai kuma mutumin da ya san alamul jinni wa shayatin idan ba haka ba za ka zo cirewa mutum aljani kai ka cire mishi aljanin ka waye gari kai kuma ka zama mushriki don di yadda aljanin zai yi zai yadda zai batar da kai musamman idan kafiri ne ya faru ga shekul islam ibn taimiya yana kokarin cire wani mutum aljani sai aljanin ya ce zai fita saboda ainihin saboda girmama ka saboda karama ka saboda yi maka fa'a sai ibn taimiyya ya ce a'a sai dai ka fita saboda yi wa Allah da manzon Allah da'a kaga da ya batar da shi kenan zai girmama shi ai kai ka isa ne dan haka zan fita mun gane ko hmm. wata aljana ta so ta saka ni a tarko irin haka na ce lallai za ki fita daga jikin wannan matar tunda na raba ku da ita amma kin dawo sai ta ce wa ya raba mu sai na ce Allah sai ta ce to da na ce ni ne shi ke nan ta gama hallaka ni duk ko fitarwa kai ka ce ka fitar a akwai kai sauri ka ce da izinin Allah ko kuma kai tsaye ka ce Allah ya fitar mishi to don haka da sai ka san aƙida kenan sai ka san alkitabu wa sunna sai ka san alamul jinni wa shayatin idan baka san yadda suke ba aljani zai maka wayau aljani zai iya ce maka wannan mutum da na shiga jikin shi asiri ne aka yi asirin an binne shi a wuri kaza in kana son in je sai in je sai sulle sai ya shi kenan sai gudu ba shi kenan ba ya gudu ya yi maka wayo sai ya ainihin je ya dawo wannan mutumi a lokacin da ba ya tare da kai to wannan mafi sauƙi kenan ko kuma mafi ban mamaki da haushi shi ne, in ba ka san alamar jinni wa shayatin ba sai ya ce zai je ɗauko wannan asirin da aka yi sai je ainihin sai wani tasawuri sai zo sai kawo ce gashi kuma ba asirin ne ya ɗauko ba shi yasa in ka ƙware akan wannan harka ɗin sai ka sa wani ya dafe maka goshin mara lafiyan gam ya rike maka aljanin kenan sai ya faɗi inda wannan abu yake sai kai ka je sai ka ɗauko da kanka amma an ki mara lafiyan tafi kafin ka je ya fita daga mara lafiyan ya je ya tsawara wani abu a wurin saɓanin abin da ya gaya maka to kaga abin yana buƙatar sai ka san alamul jinni sai ka san rayuwar su aljanu din sannan sai ka san ta inda suke shiga mutane kuma sai ka san ta inda suke fita in ba haka ba shi kuma mara lafiyan sai ka nakasa shi idan aljani ya zo zai shiga mutum saboda mugunta yakan shiga ta kirjin shi shine duk sanda mutum ya ci abinci sai abincin ya tsaya mai a kirji sai gwammace yunwa da cin abinci shi wannan mutum saboda in ya ci abincin gaba ɗaya abincin zai tsaya mishi ko aljanin ya shige shi ta baya shi ma haka zai nakasa shi ko ta kafa shi sai rike mishi kafa ko ta hannu ko ta ka to in ka zo za ka fitar da shi in ba ka kware ba in ka ce za ka fita ya ce eh to fita in ya ga dama sai ya fita ta kafan mara lafiyan sai ya fita kuma ya samu shi kafa kenan ko ya fita ta kanshi sai ya fita kuma ya lalata mishi kwakwalwar shi ko kuma ya lalata mai wani sashe na daga cikin kwakwalwar shi wurare masu amfani ya zo ya sabbaba mai mantuwa ko rashin rike karatu ko kuma wasu abubuwa haka saboda haka sai in ka san madakhil da makharij na shaitan a karkashin bincike da karatu da zaka yi akan alamul jinni wa shayatin sai ka ce mishi tabaka baka fita ta saboda iska ne iska ne saboda haka in ya zo fita ɗin suka saki mara lafiya kada ka riƙe shi a lokacin in ka riƙe shi ba zai samu damar fita sosai ba min yi haka da wani aljani sai na ce ta ina ka shige ta yace ya shiga ta kafar ta ni to yanzu ta ina baka fita yace ta inda ya shiga sai na gaura mishi mali wato baka tuba ba kenan har yanzu na ce a ka dai faɗi ta inda baka fita yace to zai fita ta kirjinta na ce a'a na sake mare shi don ce ta bakinta zai fita ya ce to ai in ya fita ta bakinta zai lalata kirjinta na ce to ka lalata din ka gani sai na sake riƙe shi na ce idan ka zo fita an ka lalata kirjinta zan dawo da kai ka yadda ya ce eh na ce za ka fita ya ce to in ka zo fita an ka lalata kirjinta fa ya ce ka dawo da ni ta iya yi wa nan ma kai tambaya ka ce ya za a dawo da shi a lokacin da ka baiwa aljani umarni da ya fita sai ka saki mara lafiya sai ka matsa ka ba shi zai ta shure shure ta buga kanshi da kasa ta buge buge ma'ana inda duk aljanin nan ya biya surantu a jikin mara lafiya nan to yana fita kenan saboda iska ne da haka zaka ji yana fitar da kakari haka shi yasa za ku ji a ƙarshen kasa din mun ce fita zaka ji mara lafiya yana ta kakari yana ta buge buge to in ka rike haka to ba zai samu damar ficewa ba saboda haka sai ka riƙe shi ɗin ya zo ta wannan kakarin ba zai fice ba to ya za ka dawo da shi ɗin yana cikin ainihin fita ɗin kana son ka dawo da shi sai ka dafi goshin mara lafiyan sai ka dawo kana karanta ayatul kursi shikenan aiki ya dawo sabo ka dawo da shi kuma ta wannan mu'jiza ta alkur'ani sai ka riƙe aljanin a jikin mara lafiyan sai ka je yana wayo Allah ka bani in fita a to ya fita mana amma ta mu'jiza alqur'ani sai kaga Allah ya tsare maka shi sai san da ka bashi dama kace fitan kuma kana son ka da shi ka da shi matukar bai gama fita ba wallahu ala kulli shay'in qadir wallahi waɗannan suna nuna mana alqur'ani cikakkiyar mu'jiza ce da Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam shifa'un linnas fihi shifa'un linnas mun fahimci wannan da kyau ko to insha Allah makon da zai zo abinda zamu magana akai kenan mu'amalar mutum tsakanin shi da aljani shin zai yiwu aljana ta auri mutum ko mutum ya auri aljana zai yiwu aljani ya shiga jikin mutum waɗanne irin cututtuka ne aljani yake ainihin sawa mutum kuma yaya ake fitar da shi ainihin aljani daga jikin mara lafiya insha Allah shine abin da muhadaran mu ta makon da ya wuce za ta kasance a mako mai zuwa to sai dai zan yi mana wani tambihi anan ina fatan jama'a su saurare ni da kyau a makon da ya wuce muka fara gabatar da wannan muhabara kamar yadda na faɗi ainihin center for islamic legal studies su ne suka yi wannan gayya kuma na ce na amsa wannan gayya saboda nima ɗa ne daga cikin 'ya'yan wannan santa ɗin alhamdulillahi rabbil alamin ni ɗin nan za a iya ainihin haɗa gwiwa da ni a je a gayyato wanda zai zo ya bayani akan wata matsala a wannan wuri to balle kuma aka ce ana neman ni da in zo in ce wani abu shi yasa cikin gaggawa na amsa wannan ainihin kira sai muka zo lokacin sai aka samu wannan ainihin wato tiyata da aka tattala ta haikaɗa to muka je masallaci don gabatar da wannan muhabara wanda duk ya san abin da ake kira muhabara ko kuma lacca shine tsarin da aka ga mun gabatar dinnan haka ake gabatarwa wanda aka gabatar dinnan zai tsayi wajen yin bayanai akan abubuwan da ainihin aka gayyato shi masu tambayoyi su gabatar da tambayoyinsu to a makon da ya wuce akwai abu ɗaya wanda ya faru wanda ya sosa wa da yawa daga cikin jama'a zuciya a ƙashin gaskiya bai dace asali ni magana a kan wani ba dangane da wannan matsala amma sako wata shubuha da aka shi yasa zan yi wannan maganar amma zan fara da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya tashi yana karantar da mutane dare da rana yahudawa sun rinka soko makirci iri-iri makircin da suka fare wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo ainihin su zauna ana cikin karatu sai su rinka faɗan muguwar kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai suna amfani da wannan kalma idan annabi ya karatu ya karatu ya karatu sahabbai suka ji yayi yawa sai su ce ra'ina a ɗan saurare mu ma'ana a ɗan saurara mu fahimta kafin a ɗora na gaba wannan kalmar ra'ina kuma tana da mummunan ma'ana kamar kalmar da bahaushe yake zagi ya ce banza ko wawa su sahabbai suna faɗi ne da nufin a ɗan saurara su fahimta su yahuda suka yi amfani da wannan damar sai su zo su zauna a makarantar sai su rinka cewa ra'ina su suna nufin zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim ce ko azim ya ku waɗanda kuke mummune da zai kan wanda ya sake amfani da kalmar ra'ina sai dai ku yi amfani da kalmar unzurna a saurare mu duk ma'anarsa ɗaya amma waccan tana ɗaukar kyakkyawa da mummunan ma'ana wannan ku tana ɗaukar fuska ɗaya kyakkyawa don haka ku yi amfani da ita sai Allah ya ce kafiran da suke cin mutuncin manzon Allah akwai azaba mai raɗaɗi mai girma a kansu Allah ya tona asirin Yahudawa sai suka bullo da makirci na biyu idan annabi ya zo yana karantarwa yana cikin karantarwa sai wani ya zo sai ya ce yana son ganawa da sai fita waje wannan lokacin na darasi sai su cinye mai a ganawa sai sun zo tambaya ne za su fahimci addini nan su habbai wasu su ta gyangyaɗi yana dawowa sai ce to lokaci ya ƙure sai gobe gobe kuma sai wani bai yahudan ya sake zuwa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai idza najaytumur rasula daga yau duk wanda zai gana da manzan Allah faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ka kawo sadaka ka aje tukuna sannan ka gana saboda Allah ya fi kowa sanin halittar shi ba ya kude marowaci ne ya ware kwandala ya bayar duk sai suka fashe shi sai aka sauke dokar aka ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday zuwakum sadaqa dokar da ta shafi muminai ne a zahiri su ma yahudawa ta shafe su to da yahudawan suka gudu sai Allah ya sauke doka akan muminai dama su ba a san a matsa musu kaga ma kirki ba yahude duk ma kirkin da baka tunani zai iya wajen kawo addinin musulunci cikas zai iya sai annabi ya zo yana ci gaba da karantar da mutane sai suka ɗauko kuma wani ainihin takhfif wata irin kuma tafiya ta uku Haka zo sai an gama karantar da mutane tsaf abin da ake nufi ya gama shiga kwakwalo su gaba ɗaya sai su kawo wata tambaya wadda take nonsense mara ma'ana amma kuma mutane za ta yi tasiri a cikin kwakwalo su duk wa'azin da aka yi da karatun sai su manta sai su tashi da wannan tunani sai an gama karatu gaba ɗaya sai wani ya zo ya ce annabi wai tuntuni muke shan kunu me hukuncin kunu shan kunu lokaci ya ƙure kuma to yanzu kamar kai malami a ce mai hukuncin shan kunu ana so a gani a hadisi <laughs> saboda Allah jama'a ɗayan abu biyu za ka yi a wannan lokacin ko dai ka amsa fata wannan da ijtihadin ka hadisi sai ka ga zai maka wahala ko kuma ka ce za ka bincika duk wa'azin da kai sai mutane su tashi da tunani a kunun nan fa dama muna shan shi amma ban mu taɓa jin hadisi ba ya kamata ba, to duk mutane sai su tashi da ka gani kaga gaba ɗaya abin da aka tashi da shi mawdu'ur ra'isi na wannan lacca shi ne mai hukuncin kunu to wannan ɗabi'ar ya lalasaf sai take neman ta shigo cikin al'ummar musulmi duk sanda aka yi wa'azi aka tashi sai a yi ƙoƙarin a kawo wata hayaniya da za a tashi da ita daga wurin wannan wa'azi. ya musulmi mu ji tsoron Allah mu daina kawo wa kanmu cikas a wancan mako da muka yi wannan muhadara muka tashi gaba ɗaya ban yi magana akan wani taro da wata ƙungiya ko wata makaranta ko wasu malamai suka gayyata ba ko kaɗan bai zo a cikin tunanin zuciyata ba don ba abin da aka gayyace wani in zo in ce ba ke har muka gama lacca ɗin to shi yasa zan yi wannan magana me yiwa wannan magana za ta ɓata maka rai Abinda za a ce sai ka haƙura saboda maganar ta taɓa mutuncin wasu mutane ne da suka halarci wurin nan wallahi kuma wajibi ne gaskiya a tsaya a yi wannan bayani saboda abin ya harzikar da mutane me yiwa kai kuma ka yi karambanin ka saka kanka a cikin wannan rigima to ina jan hankalinka da cewa ba za ka iya ba ka ja baya amma in ka ce za ka iya bismillah da ba gawa wannan bayani malam abubakar zari ya karɓi makarifon ya yi bayani da cewa shi abin da ya bashi takaici da mamaki shine an ta yin taro akan wannan matsala ta aljanu a haya islamic amma ba su taba ganina ba a wannan guri an tara malamai ban je ba amma an zo an tara 'yan tasha kalmar da ya amfani da ita ce ko da an yi musu wannan ni ina da kasar akan haka kuma ga jama'a ma suna zo to matsala ta farko tukuna abin da ya tada hankalin mutane kafin in faɗi amsar da na bayar shin suwaye 'yan tashar ku nan da aka tara ku ne 'yan tashar a cikin mutanen nan da aka tara na san akwai yaron da ya kai shekara ashirin amma ya haddace alkur'ani da kira'a uku wannan ɗan tasha ne me ma'ana ɗan tasha a wurin bahaushe ɗan iska a cikin wannan wuri da ake zaune ko wannan wuri da ake zaune yanzu akwai mutumin da yake da doktora a ilimi akwai wanda yake da PhD akwai wanda yake da digiri akwai wanda yake matsayin shi na daraja a anguwa ko a malanta yafi karfin a ce mishi dan tasha an ce an zo an tara yan tasha ana faɗin ra'ayi ga malamai can an tara wai ban je na yi bayani ba to wallahi wannan muguwar kalma ce kuma ina fatan in yana wurin nan da kyau ya tsaya saurari abubuwan da zan faɗi kuma ba ni fatan wani ya dakatar da ni daga abubuwan da zan faɗi ku bari in gama faɗi tukuna kamar yadda rannan nan ɗin da muka miƙa mai microphone muka ce gama faɗin abubuwan da yake cikin zuciyar shi da farko malamai da kuka tara ba ku gayyace ni ba na faɗi wannan tun ran nan ko kaɗan har kuka gama tarurrukan ku ba ku taɓa gayyata ta ba kuma a tsarin taro in aka ce taro aka ce kuma matsala ta ilimi aka ce malamai ba daidai ba ne ba a gayyace ka baka tashi ka ƙuga kanka a ɗakin taron nan balle na taɓa zuwa taron ku da kuka yi a masallacin juma'a na sabon gari ba ku gayyace ni ba kuka yi mini wulaƙanci a wurin an yi taro na malaman ƙungiya na kaduna state mun yi karatu da safe sai na shigo da wata matsala a cikin karatu sai na ce rarrabuwa ɗinnan da ake ba alheri ba ne na ce wallahi tallahi sharri ne idan muna tare da kai musulmi in kai wani abu ban ji daɗi ba in daure wannan abin ya wuce amma in muka rabu in muka zo muka haɗu da malam hassan shi ma gobe za mu rabu to a haɗu a daure a daure a wannan ya shanye wani haka sahabbai suke yi da ne waɗannan maganganu sai wani bawan Allah ya ce to sai na kawo misalin rikicin da ke faruwa a ƙungiya. na ce ina mai bakin cikin wannan rikici da yake faruwa a ƙungiya. na ce sun yi wa addinin musulunci aiki amma yanzu shekan yana ƙoƙari ya ɓullo musu duk aikin da suka yi a wata ɗaya zai sa su lalata shi sai wannan bawan Allah ya ce to za a tara malamai na Kaduna su za su taro ya kamata ka je kai musu wannan nasiha a wannan guri na ce to ko za su bari ya ce a ai ba komai haƙi shi kenan shi kenan a wannan rana ba manta ba na kintsa zan tafi abuja kamar karfe tara amma sai na jinkirta na ce sai bayan azahar don in halarci wannan taro in gabatar musu da wannan nasiha da aka bani shawara saboda na yi kotun na kawo wata magana da a sheikh nasiru dinar albani ya faɗi a mukaddama ta sifatin salati ya ce turawa yahudawa suna amfani da saɓanin da ke tsakanin mu musulmi suna zuwa suna ainihin ƙara munan addinin musulunci wurin mabiyansu mm. ya ce an yi wani taro a jami'a ta Brinston a ƙasar Amurka sai wani daga cikin masu muhabara masu lakta sai miƙe yana magana ya ce wai musulmi da suke kiran musulmi akan cewa suke kiran kafirai waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga musulunci wai wani musuluncin za su shiga musulunci irin wanda ahalus sunna suka fahimta ko musulunci irin wanda yan shi'a suka fahimta a cikin yan shi'a yan shi'a zaidiya ko yan shi'a imamiyya a cikin ahalis sunna sunna kaza ko ahalis sunna kaza ka kara rabo yace wanne ake kiran mu wannan wannan magana al-katib al-ghazali ya kawo ta a cikin littafin shi zilamun min al-gharb to anan shine sai na ce to kun ga wannan sabanin mu ma arnan kasan nan suna mana amfani da shi wajen su kai cikas wajen mabiyansu ce to in an sun ce a zo abu musulunci a zo abu musulunci da 'yan ɗariƙa da 'yan izala faɗa suke 'yan ɗariƙa isu isu faɗa suke 'yan izala isu isu faɗa suke 'yan shi'a isu isu faɗa suke yi kowa faɗa suke isu isu ko akwai ƙungiya ɗaya a najeriya wadda bata rabu ba to in ka je kana kiran mutum akan cewa kai wannan ɗariƙa da kake bi ta kiristanci ka ba ka sai ce kuma kuna da irin su musamman in yi karatu mai zurfi cikin addinin musulunci to shine sai na tafi don in gabatar musu da wannan nasiha cewa su ji tsoron Allah asalafu salafus salih ba haka suke yi ba sahabbai idan aka ce wane shine shugabanmu duk irin yadda ya lalace matukar ba kafirci ye ba sai su dubi cire shi zai kawo rabuwar musulmi eh sai su ce to wallahi gwamma mu hakura saboda haka sayyidina Usman yana da limami ɗan giya ne limami ne sayyidina Usman ya naɗa wanda yake mishi limanci amma sai waye gari wannan limami dan giya ne kuma Usman ya sani amma ya riga ya ya shaku da mutane mutane sun shaku da shi idan Usman ya ce zai cire shi mutane za su yi tawaye to wata ran sai je shage shi da daddare sai bata sake shi ba har asuba sai zo sai musu sallah asuba raka'a hudu da ya sallama sai wayoyi ce ko kara <laughs> <laughs> mun fahimci wannan ko wannan magana tana nan a cikin littafin fikin suna mujalladi na farko na da sadiq da kuma littafin sharhul aqidat tahawiyya da sauran tafai sun kawo ta sayyidina usman ya mishi bulala 80 kuma gobe aka ci gaba da bin shi sallah wannan sallar dai tunda an yi ta a yana cikin maye za a saki amma gobe to bai cikin maye sai a bi shi saboda an cire shi kan musulmi zai rabu da kan musulmi ya rabu goma musulmi su bi shi sallah tunda sallah an bi shi bata baci ba ghayatul amr ba a ce makaruhi ba to makaruhi rabuwa kan musulmi fa haram to sai a kaddamar da makaruhi akan haramun maslahar da Usman ya duba kenan Usman yana tsaye akan mimbari yana khutuba aka je aka yo gayyar ɗan iska daga ƙasar Misra da ƙasar Sham suka zo suka ce usman ya yi ridda suka rinka wurdin shi da dutse yana kan mimbarin annabi yana ba ranar juma'a sai da ya faɗo su manni suka kwace masallacin suka naɗa nasu liman aka shigar da shi tsaka da ya farfado aka ce ya khalifa ga su can sun kwace masallaci su za su yi limanci ko ma bi su sallah ya ce ku je ku bi su tsakaninka da Allah za ka iya haka a fasa maka kai kuma ka kace addu'a wanda ya fasa maka kai san an kai ne ce kafiri ne wannan khalidan fiha abadan to amma su Allah suke kallo ba sa son su wa musulunci dameji wannan wai ina kawo mana misali ne na ainihin ɗabi'u na su salaf sahabbai yadda suke da hakuri a kan su ga kan musulmi ya tafi tare abdullahi ɗan umar kowa ya san shi wajen kaiwa matuƙa wajen bin sunna amma abdullahi ɗan umar yana bin hajjaju sallah hajjaj bin yusuf al-Sakashi kowa ya san tarihin musulunci ya san hajjaj ibn hazm ce min afaqin nasi yana daga cikin mafi fasikanci cikin mutane amma yana bin hajjaji sallah hajjaju duk malami da ya zo ya mishi wa'azi ko nasiha sai kama shi yanka shi malami na karshe da ya kashe wanda Allah bai sake ba shi dama akan kashe wani bawan Allah ba shine sa'id ibn jubair almajirin ibn abbas ahmad bin hanbali ce a lokacin da wannan hajjaj ya kashe sa'idu a duk duniyar musulunci babu malami da ake da bukatar ilimin shi kamar shi amma ya danne shi yanka shi da ya kamo shi ya ce an ce mini tun da kake baka taɓa yin dariya ba saboda tsoron Allah ya ce to yau sai ka yi dariya aka je aka samo masu bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da goge wai a zo a yi mishi in ƙwaƙwalwar shi ta washe ya yi dariya ana fara busa sarewa sai ya fashe da kuka sai aka ce a'a kai an yi maka dan kai dariya kuma kake kuka ya ce wallahi na tuna magana Allah ne da yake cewa wa idza nufikha fi suri ji bayan Allah kenan inda kai ka karkata bata su kuma shirya suke hange wannan wannan sarewar ta gogen da za a ɓatar da shi shi kuma sai ta zama wa'azi gare shi Wafi fi kulli lahu ayatun ta dullo ala annahu wahidun mun fahimci wannan jama'a to amma hajjaji duk da haka sai da ya kama bawan Allah na ya kashe shi da ya danne shi za a yanka shi sai ga bakin shi yana motsi sai ce me kake faɗi sai ce ne ina cewa fa'ai ma tuwallu a min a aya da take magana akan fuskanta alƙibla, wa min haythu kharajta waje wajhaka shatr almasjid alharam yace Allah madaukakin sarki ya ce duk inda ka fito ka juya fuska ka ta kalli masallaci ne alfarma yace ga an fuskantar da ni nan za a yanka ni shine nake godiya ga Allah sai ce ku juya shi yamma ya <laughs> ka juya shi yamma an danne shi za a yanka shi sai ya jawo ayar da take cewa walillahi al-mashriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah <laughs> Allah ke da gabas da yamma duk inda kuka fuskanta nan ma akwai Allah <laughs> sannan sai ya ce a kifa fuskar shi ƙasa sai aka kifa sai ga bakin shi na motsi ya ce a ɗaga shi me kake faɗe ya ce ina ce ne min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa aka halice ku gare ta za ku koma kuma daga ita za a tashe ku wani lokaci daban duk da haka dai danna wannan bawan Allah zai yanka shi sai ga bakin shi yana motsi ya ce me kake faɗi ya ce ina roƙon Allah ne kada Allah ya baka dama ka sace kashe wani bawan Allah bayana ya ce oho dai ya danne shi yanka shi amma wallahi duk da haka sahabbai suna bin hajjaji sallah za ka iya to su ne ahalus sunna ana koyi da su ne in ba kai haka ba kai baka zama ahalus sunna <laughs> yanzu kai dan abu kaɗan sai ka ce kada abuwa na sallah baka san dameji kake wa addinin musulunci wallahi dameji kake wa addinin musulunci shi yasa ka daure shi yasa malaman mu na fiqh ne suka ce Saɓani tsakanin matsala ta a bi hana bi sallah wannan ba shafi'i ne wannan ba hanafi ne sai ka bi shi sallah duk ba musulmi ba ne maliku ba shiryayye ba ne shiryayye ne wanda ya bi maliku shiryayye ne wanda ya bi shafi'i shiryayye ne wanda ya bi ahmad shiryayye ne wanda ya bi duk waɗannan al'a'imma ba arba'a ba sun fi arba'ina sun fi arba'a mi'a dukkan su shiryayyu ne limaman ahlus sunna duk wanda kake bi shiryayye ne duk wanda ya bi shi sai ka bi shi sallah wane ya wuce gaba ya saki hannun shi a sallah sai ka bi shi sallah me zai sai ka ce ba za ka bi sallah ba ya saki hannu a'a kuskure ne wani ya wuce gaba zai yi tsalla zai jilsatul isra sai ka ce ba za ka bi shi sallah ba wallahi ne wa addinin musulunci dameji ne kuma abin da ya sababar da wannan damejin shine mutane ba su dan addini ana son in ka karanta shi sai ka ga waɗanda kuma suka ainihin zo mana da addinin ya suka yi abin da ake so kenan da ba za ka yi irin wannan damejin ba mun fahimci wannan akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ya zo da raƙumin shi dattijo ne sai ya ainihin saki raƙumin can sai ya jawo igiyar raƙumin sai ya rike haka sai ya rike a kirjin shi yana sallah in raƙumin ya fuske shi sai su tafi haka sai ya ɗan dawo yana nan cikin sahihul bukhari sai wani sahabi ya ce Allah ya tsine wannan tsoho kaza kaza kaza wani ya zage shi yana idar da sallah afwan ba sahabi ba wani khawariji wani ba khawariji ya zage shi shine sai ya idar da sallah sai ya ce ba komai ya ce ni sahabin annabi ne na zauna na ga irin kyakkyawa da sauƙaƙan hali na annabi ba zan ce komai game da kai ba in kai ne kana sahabi wani na tadi iya zage ka yaya to waɗannan mutane Allah ya shiryar da su in dai shirya muke nema sai mu bi irin shiryar su wallahi da tuni mun zauna lafiya wannan kenan waɗannan bayanai dukkansu na lissafo su ne saboda waccan magana duk da nake son zan shimfiɗa shi ne sai na je da ainihin wannan microphone da kuma rediyo na ce zan ɗauki taron sai suka hana to a nan ne ma aka ba da umarnin cewa a fitar da ni wannan a shahid kenan na in ba a gayyace ka taro ba ka je aka yi maka wulakanci ba kai ka ja ba to shine nace ba na zo jin taron ku bane ko in dauki sirrin ku na zo yi muku wata nasiha ne kwaya daya a lokacin muna yin daura a Kano ne a lokacin muna tsakiyar daura a Kano na wuce zan yi limanci wani ya zo zai ainihin yi sallah da ya leko sai ce ai dan Kaduna ne sai gaba kamar wata atamfa sai gaba wallahi ban san abin da yake nufi ba sai da aka idar da sallah da na tambaya wai sai aka ce shi dan Jos ne wai ba sa bin yan Kaduna sallah nace inna lillahi wa inna ilaihi raji nace bala'i ya faru bala'i ya faru waɗanda suka ware kuma su ma sun sake ware wato al'amari ya lalace wannan sai ƙara taimako na wajen in zo in gabatar da wannan nasiha na ce to ku ne manyan malamai da kuka yi wa'azi kuka yi da'awa a ƙarƙashin ƙungiyar izala kun yi aiki amma wannan saɓanin naku da ya faru ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku gyara saboda ayyukan da kuka yi yanzu sai shekan ya bullo muku a wata ɗaya sai ku ɓata shi ban manta ba rabi daura Allah ya saka mai da alkhairi ya ji daɗin wannan bayani nawa amma an samu su daga cikinsu sun yi fushi to me aibu a cikin wannan cewa a gyara ɗin ba dameji ba ne yanzu waɗannan na sanar da wa'azi waɗannan na sanar da wa'azi waɗannan na suka waɗannan waɗannan na suka waɗannan ba dameji ba ne? dameji Allah ya tsare mu daga ainihin irin waɗannan sharori na saɓani. Na kawo duk wannan labari ne don in bayyana cewa an ce ban je taro ba, to na yi wannan ne don cewa in ba a gayyace ka taro ba ka je duk wulaƙancin da aka yi maka kai ka kaja. Saboda haka ba ku gayyace ni taron ku ba. A makon da ya wuce sai na fara faɗar wata magana, na ce in kuna da taro in kuna da gayyata har malami kukan turo min har gida ya zo ya gayyace ni taron sai na kawo shahid akan haka akwai lokacin da za su yi taro da malam ba'are akan matsalan malam ba'are game da zakka da karatun mata a bayyane ai matsalolin malam ba'are kenan ko to kuma ni malam ba'are tare da cewa yayi jika da ni wallahi har gida malam ba'are yake zuwa wurina sai mu samu awa uku muna hira da shi saboda ni na yi mishi kyakkyawar fahimta kuma duk na ba su shawara akan ga matakin da ya kamata a ɗauka sai a zauna lafiya sai aka ibin wannan matakin kullum mutum in yana ganin shi ma shi ne kai ma kake kai ma kai ne ba za ka zauna lafiya ba ran da ka ta taso kai sai ka zauna amma ka taso ta taso a kenan sai an jima ka yi saki uku sai ka zo kana neman malamin fatawa malamin fatawa ya ce da ka yi to shine abin da ake so mutane su fahimta a wannan lokacin shi ma Bakar Zariya din nan ya zo min da littafi mujalladi na littafin Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'sur na al-Imam Suyuti rahimahullah yace wannan littafi a lokacin ma shi Abubakar Zariya bai sanni ba don ya taho anguwar mu yana nema na kusan sha ɗaya da rabi na dare fa yana nema na sai muka Ya yace ina neman Muhammad Awal ne ce Muhammad Awal wanne yace kaza kaza na ce to lafiya ya ce kaji kaji na ce aini ne ya yi mamaki muka je muka zauna har cikin ɗaki na muka zauna da shi ya yi mini bayanin cewa ga shi taro ne za su yi akan matsala ta zakka da malam Ba'ari, amma sun je sun samu malam abdulhamid da limamin masallacin hanwa amma ya ce mu shiga wannan littafi a zo a kawo mini ni muhammad awwal in yi nazarin waɗannan hadisai in yi takarijinsu in an zo wurin taro in gabatar da bayani a kansu to kaga a nan sai aka gayyace ni taro saboda mai wai ana nufin kenan mu haɗa ƙarfi mu kifar da malam ba'ari wannan akwai kuskure a cikin wannan in dai taro ne kakan gayyaci ni na fi farin ciki da in gayyaci wanda ke opposition ɗina wanda ke sukar ra'ayina don in ƙaru in kuma ba akan gaskiya nake ba in fahimta al'imamu shafi ya ce kullum muka zauna muna tattaunawa da wani fata nake Allah ya sa ya fi ni gaskiya don ni in bi shi don Allah za ka iya wannan tunani amma har ka zo taro kana ganin an zo taro wana zai ce kai za ka ce kai kana ganin ka gamsu da abin da ka zo da shi duk hujjar da ka ji sai Allah ya narke maka ita sai ta zama ba ta zama hujja gare ka mun fahimci wannan da kyau ko aka zo wannan taro malam ba bai samu damar zuwa ba don haka taro bai yiwu ba wannan kenan sannan ranar 29 ga azumin bana dinnan, da yamma wajen karfe biyar da rabi malam abubakar zariya dinnan nan ya zo shago wurina inda nake yin ɗinki ya ce sun shirya da shi da malam arsalan malam arsalan abokina ne kwarai da gaske ya ce sun shirya za su ainihin je za su yi muƙabala da wasu